assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin sha biyar ga watan sha'ban hijirar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a bayan da muka ƙarƙare tarihin sayyidina uthman mun gabato da littafin asmal matsalib fi sirata amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib mu bayyana ma al'umma irin kyakkyawan alaƙan da ke tsakanin Sayyidina Ali da kuma sauran sahabbai abokan shi a inda karatun da ya gabata malam ya bayyana mana irin illan da 'yan shi'a suka jawo ma musulunci sakamakon kafarta sahabban annabi da suka yi domin muddin dai aka ce sahabbai sun zama kafirai to wannan kalmar na kafirci ba za ta zauna kai tsaye a kansa kaɗai ba sai ta shafi hatta shi kan shi sayidina ali kuma wannan shine asalin manufan yahudawa da kafa wannan addini na shi'a shine domin a haifar da rikici da hautsini a tsakankanin al'umman musulmi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to bayan da muka ji waɗancan bayanai sai malam ya ce qara'inun ilmiya ga wasu bayanai na ilimi mun gano wannan da kyau ko qara'in al-ilmiya mala ya ce ga wasu ƙara'in a aikace wa adillatin waƙa'iyya da dalilai waɗanda sun faru a sarari ala haƙiƙatil alaƙa waɗanda suke tabbatar da gamsasshiyar alaƙa ingantacciyar alaƙa amintacciyar alaƙa bai na ali tsakanin sayidina ali wal khulafa'ur rashidin da sauran halifofi shiryayyu wasu kullum mutanen nan ƙoƙari suke yi su bayyana cewa sayyidina ali ya hautsina ma annabi al'umman shi ne bayan raso manzan Allah sayyidina ali bai shiri da wani bai shiri da wani bai shiri da wani yana fada da wani yana fada da wani kullum irin suran da 'yan shi'a suke ƙoƙarin bayyana sayyidina ali kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko. a wani suran kuma sai su zo sai su bayyana shi kamar wani ɗan yayi an ba shi waina ya fito waje yara 'yan uwanshi sun kwaci ya zauna ya yi lakamu yana kuka nan ka tausaya mashi an kwace mashi wainan da innan shi ta bashi kullum haka suke bayyana na ali suke bayyana alhassan suke bayyana husaini suke bayyana fatima waɗannan jaruman ne za a ce an musu kwace idan ka kalli falle ɗaya suna ƙoƙarin su jawo atifa na wawayen ƙauye su mara masu baya akan wannan addinin wai annaba Allah ya ce ya gaya ma mutane in ya rasu sayyadi ali shi zai zama khalifa to yanzu ga manzan Allah ya rasu sayyadi ali ya ce a naɗa ni abubakar da umar sun ce ba mu naɗa ka to jama'a ji tausayin sayyadi ali an cuce shi kuma an jima sai zo sai su ba da labarin jaruntan ali sai ka kasa haɗawa jarumi irin wannan ne za ci an ƙwace mashi mukamin da Allah da annabi suka tabbatar mashi to ɗayan biyu ko dai wancan naɗin na Allah da annabi ƙarya ne ko kuma jarantan da ake ba da labari na sayid na alito jarantan ƙarya ce don bayan da za a yi abin su tafi a haka ko kudin adashinka ne a matsayinka na jarumi aka ce wani ya murɗe ma ka bar shi a to baka tabbata jarumi ba kun fahimci wannan da kyau ko domin in ka san ɗabi'an jarumi kuma jarumi balarabe balarabe ma ba ƙoreshe ba ƙoreshen ma ba hashiman dangi abu zai yiwu ba domin suke cewa almautu lal'ar gara mutuwa da abun kunya balarabe da abun kunya to gara a ce an kashe shi ku waiwaya baya ku kallo tarihin da muka yi na na hamza me dalilin musulintan hamza shine labarin da aka kawo mai cewa ga shawa can a ƙarƙashin jagorancin amur ɗan hisham abu jihalin kenan sun ci mutuncin annabi sun tozarta shi ana tama annabi eho a cikin jama'a hamza a lokacin kafiri ne to wannan ehon da ake ma ɗan uwan shi to ta shafe shi domin wajen ba da labari za a ce ɗan gidanku an mai kaza ya kasa ramawa wannan dalilin ya sa hamza ya je tsakiyan jama'a ya yi ma abu jihal duka sannan kuma ya shelanta musuluncin shi a bainan jama'a ya ce inda mai magana kuma ya yi da si abun kunya gara duk abin da zai faru ma ya faru to a ce kamar dai ali haidara ga danga kusan yaƙi haba a ce haka ya faru da shi wai an ba shi abu an kwace sai ka ce wani ɗan yayi ɗan shi annan ba su da mutunci amma ba mamaki cinda suna tara jahilai ne waɗanda ba su ƙoshi da karatu ba suna ba su wannan labarai na ƙarya domin kasan shi jahili ba karatu yake bukata a mai ba shi kullum abin da yake bukata shine a zauna a ba shi labari to an kuma ka kalli addinin shi'a kashi 98 cikin 100 ya ƙare ne a bada labari ko dai bada labarin takaici ko bada labarin jaranta iyakan labarin nan ya ƙare to shine anan malam zai yi masu fallasa da tonan silili zai bayyana maka irin kyakkyawan alaƙa a aikace a fili wanda ke nuna cewa sayyidina ali yana tare da sahabbai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar su a san da yake rayi malai ce qamatul qara'in al'amaliya hakika an samu dalilai a aikace wal adillatul waqi'iyya da abubuwan da suka faru a ƙarara min sirati amirul mu'minina ali fi khilafatihi ma ikhwa fi alaqatihi ma ikhwanihi a cikin tarihin sayyidina ali da ke tabbatar da kyakkyawar alaƙa da shi da sauran ‘yan uwanshi abi bakarin wa Umar wa Uthman, min mashtahara wa za a naƙalahu, wanda wannan alaƙa kyakkyawar alaƙa abota da aminantaka da surukuta da ke tsakaninsu al'amari ne wanda ya yaɗu ko'ina aka sani aka ji shi kuma ido ya gani wa ƙada na ƙalana min hulkathir haƙiƙa an ruwaito mana irin waɗannan kyawawan alaƙoƙi da ke tsakanin sahabbai ta hanyoyi masu yawa fi ma maza cikin al'ummomin da suka gabata sun zauna sun ba da labarin mai ke alaƙansu, ma yathbitul Mahabba a sadiqa wanda ke tabbatar da ƙauna ta gaskiya da ke tsakaninsu, wal'iha da kuma abota alhamim wanda wannan abotan har hatta rikide ta zama baɗaɗayen taka. Soyayyan ya wuce diyan da mutum zai iya kamantawa ko ya suranta ko ma ya musalta baina hadith tali'atil mukhtara wanda wannan soyayya da ƙauna da aminantaka ta fara tsakanin waɗannan bayan Allah da Allah maɗaukin sarki ya siffanta su da ya banya, zaɓaɓɓun bayi da su ne waɗanda suka fara kunno kai da kyakkyawan ɗabi'u da halayya da addini a cikin wannan al'umma baki ɗaya. wasafuwa min jilil au min jilil sahaba kuma su ne zaɓaɓɓun Allah daga cikin wannan set na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba hude makiri ne da sahabban manzan Allah waya cikin sahabban nan suwa ne ne in ya ɓata su addinin zai kare sai ga abubakar umar usman sai ya shaƙe su kun gano wannan da kyau ko sai ya rusa waɗannan sai ya kamo sayyadi alishima sai ya mai nashi makircin a ɓangaren sukan abubakar da umar da usman sai kafa addinin rafidanci shine shi'a masu zagin sahabbai a ɓangaren shaƙo ali da hassan da husaini da fatima da bayahude ya yi kuma sai kafa addinin nasu banci. ‘yan shi'a su zagi sahabbai wasu kuma su zagi ahalar baiti sai aka waye gari sai addinin su ya ruɗe sai ya zamanto banda rikicin cikin gida da yakin cacan baki ba abin da ke tsakanin al'umma shi kuma bai hude yana yana rayuwan shi yana jin daɗi hankali shi kwance ya hautsuna kuku jama mun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye mala yace wa ta'ati fi muqaddimati hazihi al-adilla to a muqaddima na waɗannan dalilai da za mu fara gabatarwa to za mu zo da wasu bayanai wa ƙara'in da wasu abubuwan da in ka kalla za ka natsu ka gamsu na farko ta tazwiji amirul mu'minina ali ibnatihi ummu kulthum li amirul mu'minina umar wannan abu ne a fili sayyidina ali ya ɗauki ‘yar shi ummu kulthum jikar annabi ‘yar Fatimatu Zahara, ƙanwan Hassan da Husaini ya ba Sayyidina Umar aure, ya ba Sayyidina Umar aure. Jama'a mun gano wannan? Ya ce, alaƙa a aikace, don ma kar a jira a ce wai, Ali ya yi wani jawabi wani ya ce, kai anya, a'a, shi ce ya ɗauka ya wanke ‘yar Fatima, ƙanwan Hassan da Husaini. jikar annabi da na na khadija ya ba sayyidina umaru dan khattabi aure mun fahimci wannan da kyau ku haka ta zauna a gidan shi sai da ce umar ta kaba wannan bayani malai ce karanta littafin usulun mazhabi shi'a a jiz'i na biyu shafi na ɗari tara da talatin da biyu fa'iza kana Umar Faruk, Mala ya ce, Idan Umar al-Faruk ya kasance Faruk hazil umma, Faruk wara Abu Hafsin, ya kasance kada sara inda shi'atin rafida, ya zama kamar yanda a wajen ‘yan shi'a rafida suke bayyana cewa, Kun ga Umar ɗin nan, wai a shaddu kufuran min Iblis. ‘Yan shi'a suna cewa wai sai Umar. wai ya fi iblis kafirci idan iblis yana da kafirci hamsin cikin ɗari ne to wai umar yana da ɗari da saba'in cikin ɗari ne ya ninninka shi kun gano wannan da ke ku a shaddu kufuran min iblis haka ‘yan shiya suke faɗi mala ya ce afala yarji'una ila uqulihim wasu yan shiya da ke faɗin wannan maganar lokaci bai ba da za su koma su shiga tetayensu su lura da hankalinsu wa ta tadabbaru na fasada ma yantahi ilaihi mazhabihim su tsaya su lura da kyau su koma su ƙara bincike su gano irin abin da wannan mazhabi da suke bi a wannan addini na shi'a yake haifarwa na ɓanna da shirme iz laukana abubakarin wa umar domin in ya zama abubakar da umar radiyallahu anhuma Allah madaukin sarki ya ƙara musu yarda kafirai ne sun zama kafirai kamar yadda 'yan shiya ke bayyanawa kama yaftaruna kamar yadda su 'yan shiya suke ƙirƙira su faɗi da ƙarya lakana ali bi tazwijihi ibnatihi ummu kulthumil kubra to shi kuma sai da na ali kenan da ya ɗauki ‘yar shi ummu kulthum al-kubra ya aurar ga sayyidina Umar Allah ya ƙara mashi yadda to shi kanshi aliyin ya zama kafiran shi ma zama kafiri kenan aw fasikan ko ya zama fasiki mu'uridan domin ya bijirar da ‘yar shi binta huliz zina da gangar ya ɗauki ‘yar shi ya kai ta fagen zina kuma ƙur'ani yana cewa kakko aurar da ‘yanku ga mushiriki wala tunki wala tunki hul mushiriki na hatta yi umenu kakko auri mushirikai har sun yi imani to kuma sai gashi an ce ali ya ɗauki ‘yar shi ya ba da aure to in umar kafiri ne ali ma waɗannan nasoshi na alkur'ani ƙe madagas da ƙe da ƙe saɓa masu ya aurar da ‘yar shi ga wannan da yake kafiri ali ya kafirce ma qur'ani shi ma zama kafiri kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko ko kuma mai saukin hukunci kace ya zama fasiki saboda idan musulma aka aurar da yata ga kafiri wannan ba aure ba ne zina suke yi kaga wancan muguwar maganar da 'yan shiya suke na kafirta Umar kawo kuma inda maganar take komawa ko kuma su ce ai su a zatansu Ali bai san Umar kafiri ba ne au ko ne yanzu kuka sani shi da ya rayu da Umar ɗin suka yaƙi tare suka kwana suka tashi tare suka komi tare suna tare aƙalla ba kasara ba tsawon shekara talatin da biyar kun gano aƙalla kenan don sun zauna a inuwar musulunci shekara uku. a maka da madina a rayuwar annabi abubakar ya shekara biyu umar ya gwamnatin shekara goma cir duk suna tare shekara talatin da biyar alibe da hazaƙa da ilimi da ƙoƙarin gano kafircin umar sai ku har ya iya ɗaukan ‘yar shi na cikin shi ya ba umar aure ‘yan shiya suna cewa wai ai sahabbai sun zauna da annabi da yaudara da munafinci ne kuma annabi ya sani har ya gaya masayyadi alama kenan a haka kuna danganta cin amanan ali ci amanan annabi da ya ga annabi ya rasu sai ya ɗauki ‘yar fatima ya aurar da ita ga wannan umar ɗin to in kun tsaya kan wannan muguwar bakar aƙidanku ku ta ƙarya to kun ji abin take hukuntarwa amma an kuka tsaya na Umar musulmi ne mumini ne sahabi ne khalifa ne sarkin manzan Allah gaba da baya to shikenan kun zauna lafiya kuna fahimtar wannan da kyau ku malice li anna wada al-kafiru domin saduwa da kafire zai riƙa lil muslima ga mace musulma zinan mahadan wannan tsantsan zina ne wal aqilul munsif mala yace mai hankali mai adalci albare min al gharad wanda ya kubuta daga mugun manufa as-sadiqi fi mahabbatihi lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake da gaskiya cikin ƙaunan da ya ce yana ma annabi wa ahali baitihi da kuma ƙaunan da yake ma iyalan gidan annabi wattiba'ihi lahum da kuma biyayyen da ya ce yana ma ahali baiti la yamliku illa al-iz'an li hadhihi ba abin da ya saura mai illa ya miƙa wuya ga wannan gaskiyan da aka bayyana ya tabbatar da cewa abin da aka gina shi a kai addini ne na yahudawa ba musulunci ba ne domin duk wanda a gabatar mai da waɗannan bayanan inda gaske na ƙaunan annabi da ahalal baiti to zai gane cewa lalle an yaudare shi ba a ɗora shi a kan tafarkin ahalal baiti na gaskiya ba an ɗora shi a kan wani addini ne wanda ya saba ma addinin da manzan Allah ya zo da shi mala ya ce haƙiƙatul wala'i wal hubbi bainal khulafa'il arba'a ridwanullahi alaihim tabbas ne ƙaunan juna da fatan alkhairi da juna da jibintan juna da ƙauna na gaskiya ya tabbata tsakanin waɗannan khalifofi hudu na annabi Allah ya ƙara masu yarda wali zalika lamma ƙila li daula yayin da aka ce ma mu'izzid daula Ahmadu bunu buwaihi wakana rafidiyan shi wannan ɗan shi'a ne khabis ugun ɗan shi'a ya sahaba kullum zagin sahabban annabi yake yi to lokacin da aka ce mashi inna aliyyar radiyallahu anhu na ibnatahu ummu kulthum min umar bin khattab ai sayyidina ali ya aurar da yar shi ummu kulthum ga sayyidina umar ista'zama zalika abin yi mai gingirma haka abin yi mai girma ci iye wa ya ce ma alimtu bi haza yace kawo ko wallahi ni ba san wannan abin ya fara haka ba a'a da bayani ya bayani ya bincike tabbatar da gaskiyan al'amarin wata ba nan take tuba ya bar shi an ci Wata saddaka bi aktarin min malihi ya kwashi mafi yawancin dukiyan shi ya bayar sadaka wa a'taka taka mamalikahu kuma ya ‘yanta bayan shi mafi yawancinsu, wa radda kathiran minal mazalim duk abubuwan da ya cuta na ahlus sunna ya ɗiba ya mammaida masu dukiyansu, wa baka, yi kuka, yi kuka, hatta gashi alaihi har sai da ya faɗi ya suma. Ka duba littafin al a mujalladi na bakwai shafi na 38 zuwa shafi na 39. li shu'urihi bi adami jurmihi abin da yasa har ya fadi ya suma ya sadaka ya yantar da bayi ayyukan alkhairi saboda tawassuli da wannan Allah ya karbe tuban shi saboda shi da kanshi ya ga mugun abin da ya aiwatar a rayuwar shi bi ma salafa min umurihi na abubuwan da suka gabata a rayuwar shi an tura shi yi abin da bai kamata ba ya aiwatar da abin da bai dace ba ya saba ma dokokin Allah ya ɗauka addinin Allah yake yi kuma wannan abin duk ya faru da gangar ne saboda bai ji ya nemi ilimi na hakika ba alladhi yana yanhashu fi a'radi ha'ula'il adahar, lokacin da ya kare rayuwar shi wajen cin mutuncin waɗancan tsarkakakkun bayi mughtarran bishubuhatin rawafid yana mai ruɗuwa Don gani da shubohin da 'yan shi'a suka sa mashi. Wa ƙada hawala shiyahu shi'a arrafida, Mala ya ce malaman shi'a sun yi ƙoƙari matuƙa ibtalu maf'ul haza dalil su ɓata wannan al'amarin wannan dalili na auren ‘yar Ali da Umar ya yi. Fa ya ti makzuba sai suka ƙirƙiro ruwayoyi na ƙarya an a imma shawai limamansa sun ce kazan ɗan shi bai da kunya in ga ka ritsa shi ya yi nan ka taro shi yi can ka taro shi yi gaba ya rasa wajen tafiya ya eh, ba ya ji an tokare shi sai ce to imamu wane ya ce kun gano wannan da kyau ku to shi kuma dama an gina maka girman imami a ranka cewa ya mafi annabi maganar shi daidai take da nagarta da ingancin alkur'ani mai girma to kaga dole ne sai ka aje abin da kake ka abin nan to mu kuma a'a a wajen mu alkur'ani da hadisi ke gaba in imami ya faɗi magana sai ya faɗi dalilin da yasa ya yi ta in ba haka ba Allah bai aiko shi ba ya mutane shiru jama'a mun gano wannan da kyau ko ta ƙulu ‘yan shiya suna cewa zalika farjun ai wannan farji ma'ana wannan ummu kulsum yar ali ga sabnahu kun gano wannan da kyau ko ai na kwace ni an kwatan mana ni ƙarfi sayyidina umar ya nuna ma ali ya kwace ta mala ya ce fa tina balla in suka faɗi wannan magana sun ƙara mata ban ruwa kuma <laughs> mun gano wannan da kyau ko wannan ba wai sun nemo wani mafita ne ba a'a sun ƙara ma dagula al'amari ne in sun ce an ma alƙwacen ya a'a to fa za duk dina balla wani salon magana ne na larabawa sun ƙara ma taɓan ma ruwa ne ai hatta sawwaro amiral mu'mini na fi suratun diyut aka waye gari sun siffanta sayyidina ali a matsayin mara kishi allazi fiho ana an irdihi wanda bai tsayuwa ya kara mutuncin shi wa ya ƙirrul fahisha fi ahalihi yana kallon alfasha ya bar iyalai cikin alfasha wa hal ya tasawwaru misal haza yanzu akwai wanda zai yadda da haka fi haƙƙi amirul mu'minin ali dangane da matsayin sayyadi ali baɗul islam jarumi irin wannan daga cikin jaruman musulunci li'anna adana al-arab mala yace balaraban ma da bai kai ya komo ba la yabzulu nafsahu duna irdihi yana sarayar da ran shi don ya kare mutuncin shi wa yaqtulu duna haramihi kuma yana tsayawa a kashe shi domin kare martaban matan shi fadlan an bani hashim ballantana a ce banu hashim alladina hum sadatul arab wanda su ne shugabannin larabawa wa alaha nasaban kuma wanda suka fi kowanne girman nasaba wa Hamuru'a, muru'a kuma suka fi kowanne mutunci wa hamiya kuma suka fi kowa kishi a ce wai waɗannan ne za a ce wannan mugun abin ya faru da su fa kaifa yathbituna li amiril wabnatihi wa ibnatihi hafirati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mithla hadhihi al manqasa a shania ta yaya 'yan shi'a suka iya yadda su tabbatar da wannan mugun abu ga ‘yar Ali jikanyar manzan Allah a cewa wannan mugun abu ya faru da ita, har ma sun yadda an yi auren amma kuma sun komo suna cewa ya kwace aka yi, an tarsasa sayid na Ali ne ba yadda ya iya yana kallo ga kwace ‘yar ya yi shuru. Mala ya ce wa huwa shajja'us sanadid haba, shi alaba shi ne shu jarumin jarumai, Laith bani Ghalib, zakin nan na banu galibin asadullahi fil mashariki wal magharibi jarumi zakin fama na Allah madaukakin sarki gabashi da yammaci babu jarumi irin shi wai sai a ce Umar ya ji ya kwace mai ya yana kallo Umar ya aje ta daka ya aure ta yana so bai so a haka wannan ba muguwar magana bace da suka faɗi wannan suka ji malamai sun yi ca a kansu hatta da kikan da ake makarya ba su gamsu ba mun gano wannan da kyau ku sai ga kai anya malamansu ba su yi masa ƙarya ba to sai suka canza sabon salo wa yabdu anna ba'dhum lam yu'jibuhu hadha at-tawjih to sai aka waye gari wasu daga cikin malaman shi'a wannan ƙaryan ba ta masu ba farama takhallus min hadha ad-dalil sai suke kokarin su ce ba ruwansu da wannan dalilin da aka kawo na cewa an ma'alƙwacen ya ne, biman fikin agarabu wa a'ajabu, sai kuma suka ƙare wata magana da ta ba da mamaki, wanda ta fi ba da dariya, kai gara ma ta bayan da ita. Haisu za'ama anna ummu kulthum sai suka riya cewa ummu kulthum lamta kun binta Ali, wai ai ba ‘yar Ali ba ne, walakin na ha jinniyatun, sai dai aljana ce ta sauwarar bi surati ha, ta siffanta da suranta <laughs> jawabin gano wanda ke ku wai aljana ce sai ta suranta da suranta to shi ne sai Umar ya aure aljana amma ta umu Kulsum tana nan wannan shirman wancan na bada da gama karantawa a cikin usulul kafi aka faɗa cewa wai sun yadda umar ya aure ummu kulsum amma kuma kwace ma ali a cikin usulul kafi ne fa jizi na biyu shafi na goma da usulul mazhabi shi'a jizi na biyu shafi na 937 to ita kuma wannan magana cewa wai ai aljana ya aura ita kuma ku duba littafin anwarun na'maniya in farko shafi na 83 zuwa shafi na 84 naqalan an usulul mazhabi shi'a in farko shafin 900 da talatin da takwas jawabin gane wannan da kyau wai aljana ce mala ya ce fa'atau ‘yan shiya sai suka zo da bima ya haifa bihi ashabul ukul ga abin da masu hankali za su ce babu wautan da ya kai shi wa yastati'u ukullu man arada an yadda iman ya ho? bi annahu jinni to wannan kuma haka aka ɗauka to duk wanda ya ɓata maka rai ma sai ka ce aljani ne au jinniyatun ko aljana ce wa haka za yi ishin nasa fil khurafat haka za a waye gari mutane su tara mai da harzigisi wata dayyukul haƙiƙa ana kallon gaskiya a lalata gaskiya sun rasa yadda za su yi ne fa su bayyana mutane ai sabai ba su yi ba sa shiri kullum faɗa suke yi ba sa menene sai ga Umar ya auri ‘yar Ali. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ni ko na san ba za ka aurar da ‘yarka ga makiyinka ba, ko mun fahimci wannan da kyau ku? yanzu wannan kaga aiki ne a aikace ba wa magana ne na fatan baki ba kuna gane wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa min alqara'in aidan har ila yana daga cikin waɗannan dalilai alaqatu qurba alqa'ima bainahum akwai alaƙa na kusantaka wacce ta tabbata tsakaninsu wa sha'ija sila da kuma matakai na haɗuwa gam da gam wa kazalika mazahirul muhabba wannan yana nuna ƙarara akwai su a tsakaninsu hatta inna aliyan wal hasan wal husain kama marra ma'ana cewa kaga sayyidina ali da sayyidina al hasan da husaini kamar yadda muka gabatar a baya yusammuna ba'da auladihim bismi abi wa umar sun sanya mu wasu daga cin ‘ya'yansu sunan abubakar da umar wahal ya ɗiƙo ahadan an yi samma da bi asma'i a shadda a da'ihi zai yiwu mutum ya sanya ma ɗanshi sunan wanda ya fi ƙi kufuran wa karahan zai yiwu yanzu ku don Allah ka taɓa jin wanda ya sa sunan fir'auna tun da kake ko abu lahabi ko abu jahal eh to amma ali da hassan da hussein mun karanta a badi sun sa suna ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne mala yake cewa bi asma'i ashaddi ada'ihi kufran wa karahan lahu wa hal yutiqu an yasma asma ada'ihi tataraddadu fi arja'i baitihi yuraddadu ma ahlihi fi yawmihi marratin wa karratin zai yi mutum ya sa ma ɗan ya suna wanda kullum garin Allah ya waye safiya da yammaci za a ta kiran sunan ana maimaitawa kunnin shi yana ji zai yiwu in kana ƙi za ka sa za ka sa sunan wanda kake so ne ku sai aka samu hassan da husaini da ali sun sa sunan abubakar da umar ku samu littafin da muka karanta mai suna as'ilatun qadar shabab shi'a ilal haqqi ku samu waɗannan karatukan da muka yi mun zo hatta da sunayen ‘ya'yan da aka sanya musu abubakar da umar da usman ɗin kuma da ruwayan 'yan shi'an muka zo mu karanta jama shi'a ba addini ba ce allah madaukin sarki ya samu dace inna amiral na aliyar radiyallahu anhu la ya hafazu anhu sahaba wa man tabi'ahum min at-tabi'ina mala ya ce inna amiral na aliyar radiyallahu anhu kun ga sai ali la yuhfazu anhu sa'anhu a sahabata wa man ba haddato komi daga ali da kuma sahabbai ba da wanda suka biyo bayansu daga cikin tabi'ai wa man ba'dahum min immatul musulmi, daga cikin limaman musulmi illa muhabbatan sai dai ƙauna suke ga abubakar da umar da usman ma'ana ali da sauran sahabbai da tabi'ai ba a da labarin wani abin da ke tsakaninsu da bayan allah nan sai ƙauna allah ya ƙara masu yadda ya ce fi hayatihim a sanda suke raye wa fi khilafatihim da lokacin da su gudanar da khalifancinsu wa ba da wafatihim da ko bayan mutuwansu ba amma fi khilafatihim Mala ya ce dangane da kuma khalifancinsu, fasami'ul lahum Sayyidina Ali ya zama mai sauraron umarnin Abubakar da Umar da Usman ne, Mutsi’un kuma mai masa ɗa'a ne. Yuhibbuhum yana ƙaunansu matuƙa, wa na hosu ma suna ƙaunan shi, wa yu'udhamu qadarahum yana girmama su, wa na na su ma suna girmama shi. sadiqun fi mahabbatihim yana mai gaskiya ne wajen ƙaunansu da yake yi mukhlisun fi ta'atihim fi ta'atihi lahum kuma don Allah yake masu biyayya yujahidu man yujahidun sayyidina ali yana yakan duk wanda abubakar da umar da usman suke yaƙa wa yuhibbu man yuhibbun sannan kuma yana san duk wanda abubakar da umar suke so wa yakrahu man yakrahuna in abubakar da umar da usman suna ƙin mutum to shi ma sayyidi ali yana ƙin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan fa ka'idan ku rike ta da kyau wai sai a mai da kai sakare wai sai a ce wai kana ƙi ne wadan ƙin wani a to me yasa kai abin da wani ke ƙin ka ina fatan mun gano wannan da kyau in kai abokin gaban abokina ne to kai ma abokin gabana ne kuna fahimtar wannan da kyau ko wajibi ne wanda yake kin malamunku ku tabbatar cewa shi ma makiyunku ne yayi ina ba don kun gano wannan da kyau bayan da za a yi ce yana kin malaminku ko a gefe ce na son ku wannan ba zai taba yiwa baye masu iya magana sun ce maso ɗa maso uwa ya so ‘yarta, amma a kana ƙina kuma ka ce kana san ɗana a wannan ƙarya ne ba zai taɓa yiwa ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa shafi yake cewa idza sadaka sadiquka aduwaka idan abokinka yana abota da makiyinka sai ce Faqadish taraka fi adawatika da wancan makiyin da wannan abokin naka sun haɗu wajen ƙinka duk makiyanka ne sai dai kawai a rika dariya ana ban tafin abin nan kawai shi kenan amma makiyinka ne masoyinka baya abota da makiyinka shi ne ƙarar anamala ya gaya maka wa hibbu man yuhibbuna na ali yana son wanda abubakar da umar suke so wa karhu man yakrahuna kuma yana ƙin wanda abubakar da umar suke ƙi in amai da kai da ƙiƙi jahili sai a ce wai wane na rigima da wane ne wai sai aka saida maka da kiyayyen wai baka san dalili ba a to aini in naji malami na kin mutum kawai sai dai in jona ina fatan mun gano wannan da kyau shi ya gano abin da ya gano har ya gane wani bai halatta a so shi ba kila ya karanta ahalari ne mai ahalari ya ce wala ya hilla lahu suhubatu fasikin bai halatta abota da fasiki ba wala mujalisatahu ko zama da shi mun gano wannan da kyau ko in ya zama lalura ne bayan da ka iya to shi kenan amma ba lalura ba wani abu a ba wannan dalili kila a halari ya karanta <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau shi sa ku kula da wannan da kyau in baka karatu ko to za a ɗaura ka kan abin da za ka raye ka je lahira Allah ya kona ka amma in kana karatu ba wani abin da zai shige maka duhu ka ɗan tafiya gaba kawai sai ka gano abin ka wuce mala ya ce hu suna neman shawaran Ali fin nawazil dangane da abubuwan da suka taso, shiru mashwaratan nasihin mushfikun muhib sai ya ba su shawara, shawara na wanda yake jin abin da shi ake yi, abin nashi ne, mai shauki, mai so, da bege, da nuna ana tare. Fakasirun man sa sayyaradhum mashwaratahu jarat mala yace fa kasirun man sayyaradhum mashwaratahu mala yace da yawa ma shawarwarin sayyidina ali sa, sa abubakar da umar da usman suke amfani da ita mun gane wannan da kyau ku yana ba da shawara kowa ya ba da shawara saɓanin nashi sai ga nashi suke karkata a kai wahum yubadilunahu nafsu shu'ur kuma in abu na damunsu suna zuwa su gaya ma Ali, in abu na damun Ali yana zuwa ya gaya musu, mana suna bayaniyan damuwan da ke ransu. Wa yi ƙalu, inna hula ya a abi bakarin wa Umar wa Usman wa Ali illa fi kalbi atkiya, har ma cewa ake babu wani wanda a zuciyan shi za a tara mai son abubakar da Umar da Usman da Ali, sai fa a zukatan bayi masu tsoron Allah na hazil umma ga wannan al'umma wa qala sufyan ath-thawri sufyan ath-thawri yace la yajtami hubbu uthman wa ali radiyallahu anhuma illa fi qalbin nubala'ir rijal ba a sanya kaunan ali da usman a cikin zuciya sai a cikin zuciyar zaɓaɓɓu gwarazan mutane. Wa ƙala Anas bin Malik Anas ɗan Mali ya ce, Ƙalo inna hubba Usman wa Ali radiyallahu anhuma la yastami'ani fi kalbi mu'minin. ‘Yan shiya suka ce, ba yanda za a yi kana ƙaunan Ali, kuma ka ƙaunaci Usman a cikin zuciya, in kaya kai ba mumini ba ne. Sai Anas ya ce, Kazabu, ƙarya suke yi, faƙada jama'allahu azza wa jalla hubbuhuma bihamdillahi fi mu Allah maɗaukin sarki ya sanya mana ƙaunan Ali da ƙaunan Usman a cikin zukatanmu kuma wannan baiwa ne daga Allah kuma mu ba ƙarya ne ba kuma mu ne ma Allah ya ce ulaika humul nuna haƙa. jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi sa duk abin da suke ambatawa wai sahabbai suna da matsala iri kaza ƙarerayi ne fa in ka tsaya kayi karatun da sai ka ƙare rayuwanka a banza kana sukan bayan Allah na ƙware kawai don abu ya burge ka ana addini da burgewa ne <laughs> jama'a ana yin addini fa don Allah ne ya ce a yi ba kuma wanda ya zo da bayanin Allah ya ce a yi ko ba ka son shi sai ka yi amma wani ba na son shi saboda ka da abin da ya faɗi to ba zan ba a dama addinin ba na Allah kake yi ba kana ma da kake so ne ba Allah kake ma ba ranar kiyama za ka rena kanka Allah ya kiyaye sabi'an na bakwai ya ce wasfun li ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil qur'anil karim ga yanda siffofi ga yanda aka siffanta sabon manzon Allah a cikin alkur'ani mai girma qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce muhammadur rasulullah muhammadu dai manzon Allah ne wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum waɗanda suke tare da shi masu tsananta makafirai ne masu tausaya ma ‘yan uwansu ne, tarahum rukka za ka same suna masu ruku'u da sujada, yabtaguna fadlan min wa ridwana suna masu neman falala na Allah da kuma yardan Allah. Simahun fi wujuhim min athari sujud Allah maraukin sarki ya ce kana gane alamansu a goshinsu na alamun sujjada zalika mathaluhum fit Allah ya ce wannan shine misalinsu a cikin at-taura wa mathaluhum fil injil misalinsu kuma a cikin injila kazar in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastagha ala suqihi kaman yabanya ne wanda ya fito sai da ya tsaye akan kan shi tsaf Yi ujubu zurra wanda in manomi ya gani abin na ƙayatar da shi to haka siffan sahabbai yake in ka gansu ko ka ji labarin su abin na ƙayatar da kai li yaghidha bihimul kuffar Allah ya yi masahabbai wannan kwalliya ne dan kafiri ya ji babu daɗi a ran shi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا azima. Allah madaukin sarki ya yi masahabbai waɗanda suka yi aiki nagari suka yi imani da Allah tanadin wata irin gafara da lada babba sabon manzan Allah sun ciri tuta bayan Allah ne nagari waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yadda ya amince da su ya saukar da awoyi da yawa cikin alkur'ani yana mai masu jinjinan ban girma shi sa Allah bai taɓa yin halitta mai ɗaukaka da martaba a bayan annabawa da manzanni irin sahabban manzan Allah ba ba taɓa yi ba sabai manyan mutane ne da babu irinsu shi sa wanda ya zo yana zagin su to so yake zagi Allah a fakaice Allah ya tsare mana imaninmu wasbanaka Allahumma biyamdika duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum